Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan birnin ya sashen Hausa na studio Kalangu ke sauraro ga labarun da alshan Hausa mai gabatarwa gunguma mandantani. A cikin labarun za ku ji bayani akan gobarar da ta afku a garin Arli da kuma garin Desa karkarar Dorbel. Yau ne aka buɗa taron muhawara aji na 60 na ƙungiyar ƙasashen Afirka mai fafutukar kare haƙƙin ɗan Adam. A cikin shirin musamman za ku yi wanda Majalisar Shawara ta matasan yankin Agadez suka shirya wata gagarumar wasa a ranar Asabar ɗin nan da ta shuɗe, amma sai kun sha ba da Assalamu alaikum sauraro barkamu da wannan lokaci ga labarun dalla-dalla. mu soma da wanga labarin bakin ciki da ya zo mana a hanyar komawarsu gida fitowa daga yame motar tawagar 'yan kwallon kafa na jeunesse sportif gst ta tawa ta samu hatsari bisa hanya kusan garin sauna gwamna kimanin kilomita 100 daga birnin tawa mutum biyu suka rasu dan buga kwallon nan da ake cema musa andillo da ake ma lakanin sunan dan kullu da shi da nasiru isa supporter nan da ake ma suna dan mamman mutum uku uku kuma suka jikata suna asibitin kwanni ana musu magani. A jiya ne tawagar takara da IS Fan a nan ya mai State General sai nukunce bisa kwambalar kofin kasa Wata gobara ta afku a ranar Juma'a a nan garin Arli cikin yankin jihar Agades a anguwar Kare STNTN gabascin garin mutum takwas suka jikata maza uku mata hudu da ɗan samari guda kadarori da dama aka rasa mota ɗaya a daidaita sahu biyu motor royal guda da shaguna guda biyu da suka toye kurmumus ashil mustapha da studio kalangu ta tuntuba yau da sahe ta wayar tarfo wanda a gabansa ne lamarin aku ya muna bayani kamar haka gobarar da wurin sai da ma wani mai ne wani ya kunna na zai kunna sigari daga nan ne gobe da ta tashi a esans da ake sai da ya kama ya kama mutane da suke nan zamle da masu aiki na wurin sa'in da suka ji rauni dai sun kai waje mutum takwas da haka abubuwan da suka toye dai da mota guda kujil da da tada biyu da moto royal guda sai shagunan dai da kayan da da kwai ciki kayan gyara da sauran na ba yi a sa rai gaba dai sai dai mutane dai da suka ji rauni dai a mota uku ma suka zo kashe wuta polisai sun zo sun kwasta pompi ma wanda suka zo kashe wuta ma sun zo sun doki fotuna mri ma sun zo sun yi kwasta su da duka da sun doki ita da liyoki ke abubuwan da abubuwan da suka faru A cikin na lokacin kaɗan nan da ya wuce a cikin wata wato cikin wa'anda wutar ta toye an nuna mana cewa samarin ya rasu kamar dai yadda shi mai bamu shaidar ya faɗa mana. Ranar Asabar kuma hayo dai cikin maganar wato gobara. Aji na biyu kenan tsakanin 'yan kwanakin nan da gidan saida shaye-shaye cewa da gidan giya da ke desa wurin tono zinariya na garin Dorbel cikin gundumar tera wasu mutane ɗauke da makamai da ba a tantance ba sun toye mashayar. Gidan saida giyar ya toye kurmumus. Musa Hassan ya tuntubi Isifi Siberu ta tawal tarho ga fasar bayanin da mazamnin desar ya masa. Abin da ya faru a shekaran jiya wanda na gani da ido na a wajen karfe takwas ne na dare abin ya faru gidan shan giya ɗaya ne ya ƙone babu abin da ya fita sai dai babu wanda ya jimu ko ya ƙone babu wanda ya kawo agaji sai da wurin ya ƙone ƙurmus akwai jama'ar garin sannan suka tafi wurin da ake aikin haƙar zinare suka kori mutanen suka tafi da motuna biyu suna da bindigogi ne amma lokacin da suka zo sun harba bindiga ne sau ɗaya suka tsorata jama'a suka gudu sai suka ɗauki motunan suka gudu da su Shugaban ƙasa Isu Muhammadu a yau da sai ne ya jagoranci bikin buɗe ayyukan muhawara na ƙungiyar ƙasashen Afirka mai fafutukar kare haƙƙin ɗan Adam da al'ummomi baki ɗaya ajin taro na sittin kenan. Taron ya haɗa dukkan wakilai na ƙasashen Afirka sati biyu za su yi suna tattaunawa. Isu Muhammadu ya yaba ƙoƙarin da ƙungiyar ke yi ga fasarar bayanin nasa. A yau maganar haƙoƙin bani Adam abubuwa ne da suke da yawa. Babu ƙasar da za ta iya kare haƙoƙin bani Adama ga baki ɗaya, saboda zance ne da ke buƙatar kuɗaɗe da dama. Sannan kuma abu ne da yake faranta rai, saboda duka da yake ƙasashen Afirka ba su da isasshen arziki, amma suna iya ƙoƙarin su wajen tabbatar da kyautata haƙoƙin 'yan ƙasa. Sannan kuma abin farin ciki ne a yau ganin cewa jama'a suna fahimtar menene kare kare haƙƙin bani adam saboda bisa wannan hanyoyi ne aka samar da takardu da dama wajen tabbatar da haƙƙin ɗan adam a cikin waɗannan takardu ne aka fitar da waɗansu dokokin shari'a kuma waɗannan takardu ne aka tabbatar da haƙoƙin ɗan adam akan duka abin da kundayen suka kunsa. relatif aux droits A nata ɓangare haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kare haƙƙin ɗan Adam ta halarci zaman taron inda kuma ta yi bayani akan yadda kariyar haƙƙin ɗan Adam ta kasance a ƙasar Nijar. Mu saurari fasarar bayanin Florangel, shugaban ƙungiyar reshen Afirka. A ƙasar Nijar akwai ƙalubale da dama, akwai maganar 'yan ta'adda da kuma yaƙi da 'yan ta'addan da kuma taka haƙƙin bani Adama, ga kuma matsalolin Boko Haram da kuma 'yan ta'adda a iyaka arewacin ƙasar Mali da kuma matsalar rashin girmama haƙƙin ƙungiyoyin fararen hula wanda muka ga ana kullewa a gidan kaso a baya-bayan nan. Duka da yake ya dace a girmama haƙoƙinsu. Don haka akwai babban ƙalubale kalubale a gaban magabata da talakawa suka zaɓa. Wata matsala ta daban kuma shine fatara da talauci da bakin haure da kuma tattalin arziki da ma tabbatar da ilimin boko ga kuma tirjiyar da ɗaliban jami'a suke nunawa. Mutari Muhammadu ya fasarta wa'annan bayanai. Yau Litinin takwas ga watan Mayu shekara dubu biyu da goma sha bakwai rana ce da aka sallacewa faɗin duniya baki ɗaya rana kuma da aka keɓe ma Croix Rouge. Jigon tattaunawa bana shine Croix Rouge a ko'ina kuma don kowa. Zagaye na 189 kenan domin tunawa da ranar haifuwar Henri Dinan wanda ya girka tsarin ayyukan bada agaji kuma jagoran farko na ƙirƙiro tsarin Kura Rouge da kuma Croissant Rouge. A nan yame gobe ne Kura Rouge ta ƙasar Niger za ta ba da tallafin abinci ga yara da ke cikin matsala a can Santo de Sante da Zamfan. Amaradi shugaban Kura Rouge ta yankin Alhaji Abdu Shawai ya yi bayani kamar haka. Muna da ƙungiyar Kurarouge ta ƙasar Spain da ke tare da mu yau shekaru goma sha ɗaya kenan, waɗanda suka saka kuɗaɗe fiye da miliyar biyu na saifa a cikin departament ɗin gidan Rumji da ƙwaro da kuma ma da Rumfa. Sun saka kuɗaɗen ne bisa hanyoyi takwas wajen kiwon lafiyar yara, cimaka, mahalli ruwan sha da dai sauran hanyoyi da ke matuƙar buƙatar tallafi. Muna da wurare da dama kuma wajen ajiye timaka Mun tallafa wa mata wajen ba su awaki da shanu. Sannan nan ba da daɗewa ba za mu ba su kaji a ci gaba da ayyukan da muke yi a cikin waɗannan yankuna guda uku. A gaida Mutari Muhammadu da fasara. Yau da ‘yan kwanaki wata bidiyo na yawo bisa shafin sada zumunta na yanar gizo mai nuna an samu gawai abuza cikin yankin tawa. Game da haka gwamnan yankin tawa Alhaji Musa Abdulrahman, ya bayyana ma abokin aikinmu Abdullahi Ausuk da cewa wannan gawayi na buza tun shekara ta 1985 ne aka gano shi. musaurari gwamnan jihar tawa. cikin 'yan kwanakin nan muna ji muna gani akwai waɗansu wanda a cikin whatsapp suke aika waɗansu abu wanda su da kansu ina tsammani ba su san kan shi ba ba su san digin shi ba zancen gawayi ne na 'yar tsanna 'yar tsanna kusan busa ne akwai kamar misali tun shekara 1948 mutane masu neman adinai sun gano shi akwai gawayi a cikin mu kenan mutane ba kwana suke ba to duk da wannan inda yake magana ya tsanna technician kim na direction regional na minister kim na min su kuma tun 1985 suke wannan da yaken dan su san menene yake a cikin kasar tamu wannan ta busa sun gano akwai gawayi sun yi rijiyoyi wuri-wuri sun gani lalle gawayi akwai shi mai amma ba su tabbata ba yawan shi an ya ba mu dama mu je mu kawo izin mu aje wannan sun sani shi tun 1985 rijiya wannan wanda yake gwada ma mutane da gawayi su wurin gina shi sun wuce shi sun kai kamar metar kusan 43 shi kuma a metar 30 ne tsaya A jiya kamar yadda kuka sani Emmanuel Macron shine ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Faransa a karan da suka yi da Marie Le Pen. Mutane na ta ba da nasu ra'ayi a kan sakamakon zaben da aka yi a ranar Ladin. Ga nazarin da Profesa Mahmudu Jibo ya yi wa Mutari Muhammadu. Macron l'a emporté sur moi. Macron ya samu nasara akan abikiyar hamayyarsa Marie Le Pen. Sai dai akwai ayar tambaya wadda ita ce waye lashe zaben sannan kuma da watsin da hange na daman da waɗancan jam'iyyun siyasa suka yi wanda ya baiwa Macron gaskiya a gaban Marie Le Pen. Macron ya samu goyon baya ne. To kun san maganar tsayawa takara wai babba ko yaro. Kawai abin yana buƙatar tsari ne kuma wannan yana sanya matasan Nijar su gane cewa ba lalle ba ne kullum su tsaya a gaban tsoffin 'yan siyasa saboda tun lokacin da aka girka jam'iyyu kullum tsofi ne suke jagoranci ba sa son sauka sai mutuwa duka da rashin kwarewarsu wajen tafiyar da jam'iyyun matasa ba su samun guri don haka abu ne mai yiwuwa nan da shekaru hudu kawai abin da ya rage shine su tsara kansu. C'est possible sauran shirye-shirye aka kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa a nan birnin yame a gadas difa da maradi karfe biyar da minti arba'in da ɗaya a yanzu kuma sai shirmu na musamman majalisar shawara matasan yankin agadas sun shirya gagarumar wasa wadda wato aka gwada wasanni inda wannan mawaƙin Duk premier ya gabatar da wato wasannin a nan balbalin da ake cema alliance française na ganin agades shigar kudaden da za a samu a cikin wannan wato wasanni asibitin uwa da ɗa na agades za a tallafa ma ga rahoton da abokin aikinmu musa mamman ya aiko muna mutari muhammadu ya fasarta mu saurare shi Tare da sautin muryar matashin mawaƙin nan ne ɗan asalin shahar Tawa Ali Radik ya buɗe wasar a yayin da ya shigo filin wasar a nan Agades. Shama'a sun fito da fifi kuma matashin mawaƙin Ali Radik ya yaba sosai. Ba abin da zai iya cewa sai godiya kuma Agades tamkar gari ne da na fi samun karɓuwa jama'a sun fito abin farin ciki ne kuma ina shinshinawa waɗanda suka shirya wannan wasar su ci gaba da irin wannan kokari ina ganin tallafi shin kai abu ne mai kyau kuma a bayyane ko kuma boye abu ne mai kyau. Duka da yake tikitin shiga wasar ya tashi ne daga jika biyu zuwa jika biyar amma duka da haka bai hana filin ya cika ya batse da jama'a ba 'yan kallo. A gaskiya wannan babbar wasar ta samu karbuwa muna godiya ga jama'a euh, ban ma san yadda zan iya kwatanta abin ba saboda ba mu yi tunanin wasar za ta yi jama'a haka ba. A gaskiya ina matukar jinjinawa matasa da kuma waɗanda suka gayyaci wannan matashin mawaƙin domin ya shirya wannan wasa mai matukar ƙaitarwa. Ta hanyar wannan wasar majalisar matasa na jihar Agadez sun lashe takobin tara kuɗaɗen domin kaiwa zuwa asibitin mata da yara na jihar Agadez. Wadel Bubakar shine shugaban ƙungiyar. Wasa ce da muka shirya domin neman tallafin shinkai da majalisar matasa ta da'irar birnin Agadez za ta mika zuwa ga asibitin mata da yara. Kuma wannan tallafin a ranar goma sha uku ga watan Mayu da yake sallar mata ce a Nijar za mu kai wannan tallafi zuwa ga wannan tsari na matasan Agades misali ne abin koyi ga sauran matasa na sauran jihohin ƙasar Nijar domin kawo gudunmuwarsu ga abokaninsu. Haka kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na labaru da harshen Hausa a madadin Muktar Muhammadu da kuma Saini da ke bisa na'urori daban-daban, ni naku nike ce muku mu futa lafiya, ku tarbi Musa Hassan da labaru da harshen zabarmanci. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba ga gajeren zango. Studio Kalangu.